أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi misalsalai na giba akwai ababen da muka ambata muka ce so da yawa zai kasance ko mutum da yake sauraron giba ko wanda yake aiwatar da giba zai gafala akan cewa wannan abin da yake na yana yi giba ne amma hakikatan malaman akhlaq sun lissafa wannan a cikin ayyuka na giba idan mutum ya aikata shi zai kasance misdaki na giba saboda haka yana bukatar ya kasance mutum ya yi tunani ya lura ya yi tadabburi cikin hakikanin ire-iren waɗannan sifofi ɗin domin ya zamanto ya kauce ma tarkuna na shaidan wanda yake azama bayan Allah subhanahu wata'ala mumine saboda haka mun kawo misalsalai daban-daban yanzu ma cikin wannan darasin insha Allah za mu ƙarasa bayyana sashen misalsalai wanda malaman akhlaq suka bayyana wanda suke nunawa misdaki ne kuma misalsalai ne na giba wanda ya kamata ya kasance kenan mutum ya halka kai da zamanto ya gafala da gare su ya kasance ya nisance su kuma ya zamanto ya nisantar da bayan Allah subhanahu wa ta'ala da gare su al misali akwai bayanai wanda malaman akhlaq suke cewa dangane da abin da ya shahi masu yin giba suke cewa misali wa rubama zakara بعض المغتابين عيب مسلم tana yawa kasance sashen masu giba sun ambace aibin wani musulmi walam ya tanabba lahu ba'dul hadirin ya yi ta ƙoƙari misali ya bayyana ta hanyar ta'ari da ya yi gugan zana amma wanda suke saurara wanda suke tare da shi ba su fahimce inda yake son shi ba ya yi magana amma ba wanda ya lura da abin da yake cewa sai zamantu ya hau wata marhala ta daban fayaqul isma'an lahu wa ilaman lima yaquluhu sai zamantu ya yi kokarin ya hudi ya ɗaga muryan shi saboda ya zamanto ya jadda wanda yake halarci tare da shi kuma ya zamanto ya sanar da shi abin da yake son ya bayyana sai ka ji mutum kai tsaye ce subhanallah ma a ajaba haza sai ya ce so tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa wannan abin abin mamaki sai zamanto ya haɗu wannan kalman kenan duk wanda yake tare da shi a wannan lokacin zai ce menene ya faru nan da kake cewa subhanallah me ya faru da kake cewa menene abin mamakin abu kaza kina hatta ya tawajjaha lahu hatta ya tawajjaha ilaihi wa alam ma yurid har ya zamanta wanda yake halarci tare da shi ya ya tawajjuhe zuwa gare shi ya yi kokarin ganin cewa ya san menene yake nihi da wannan mangana kenan anan wurin za mu iya ganin inda shiɗan yaudare ire-iren waɗannan wannan mutane irin yadda wannan al'amarin yake da hatsari da shi shine kenan fa yasta'mil ism Allah alatan li tahqiqi khubthihi lil asaf sai kasance kenan yayi amfani da sunan Allah subhanahu wataala amma me saboda ya tabbatar da mummunan abin da yake nuhi na sifa na giba har ya kasance mutum ya ce subhanallah amma kuma hadafin shi shine ya haƙaƙar da giba ya karkato da tunanin mutane har su tambaye shi me yake nuhi don yi giba wannan kenan misali ne kuma misdaki ne daga cikin masadiq na giba inda ire-iren wannan abun suna da yawa sosan gaske wani ya san yadda zai ho magana ya san yadda zai fara hira domin ya ja tunanin mutane su saurare shi ya bata wani yanzu in dai za mu duba mafi yawa ya kasance jalasosin mutane zamantakewansu ganawa da junansu bai kasance ba illa giba mafi yawan shi sai a ambace mutane a ɓata su sai a ambace mutane a kada girmansu sai a ambace mutane a ambace na waƙe su. hira ta kasance giba inda ya kasance ba giban wani ake nan ana yi ba to zaman bai da daɗi hiran bai da daɗi saboda lalacewa da mutane suka kama hanya na shaidan har ya zamanto ya zayyana musu mummunan aikin suna gani yana da kyawu yanzu kai da za ka yi ƙoƙarin ka hana giba cikin mutane to kai ne abin zargi ke ne wanda bai iya hira ba amma wanda ya iya kawo giba ya ɓata mutane ya wulaƙanta mutane ya kada darajar mutane da kiman mutane wannan shi ya iya hira kowa na son hiran shi kowa na sauraron shi ana cin naman mutane ana dariya ana giban mutane ana ganin wannan lahaza ta yi kowace lahaza daɗi alhali yaudara ne na shaidan shaidan ne ya kawata maka wannan aiki kamar da muka yi bayani cikin darasin da ya gabata shaidan yakan zayyana mutum mummunan aikin mutum sai ya gan shi abu ne mai kyawu sai ta jin daɗin shi na aikatawa har ya zamanto mutuwa ta same shi sai zamanto ya halaka wal'azubillah to wannan kenan dole yana bukatar ya kasance mutum ya yi tunani mutum ya lura sosan gaske ta inda shi ɗin zai iya shigo masa ya zamanto ya afkar da shi a cikin wannan mummunan zunubi na giba sani daga cikin masadiq na giba cikin misalsalai na giba muna da wanda shi kuma yana sauraron giba ne. so da wani za ka samu ya ce to shi ba shi yake giba ba amma yana saurara shi ne yake cewa summal mustami'u lil ghiba ahadul mughtabain wanda yake sauraren giba shi ma ɗaya daga cikin masu giba ne ahadul mughtabin shi ma ɗaya daga cikin masu yin giba kaka ce don kana saurara kai baka da wani laifi karka ce don kana saurara kai ka kubuta ma da ba kai bane kai a da kai da wanda yake kai da ke sauraro da wanda yake yin giban ku duka masu giba ne ku duka laihin guda zunubinku guda kama wara da fil khabar wannan ya zo cikin hadisi shikin haka kan cewa mutum da yake sauraron giba ɗayan masu giba ne وقد دل على ذلك أيضا ما تقدم من حديث الشيخين وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقول حديثي واندا أكرويتو cikin abin da ya gabata daga manzon Allah الله عليه وسلم إن inda yake bayani dangane da wasu mutane shigan wanda ya hadisi da muka bayyana cewa manzon Allah ya ce ma Aisha ta toha tana tohawa sai ga tsokan nama yankin nama ya faɗo daga bakinta su ce wannan giban da kika yi kenan shigen shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tare da ah, wasu mutane sai yake ya ga suka ga mushe dabba ni gashi nan mushe sai ya ce musu sai kasance su wannan mutane sun kasance suna sun yi giba kamin wannan mashahadikin manzan Allah ya kyale su Yesu ya ba su darasi a aikace sai da su kai ga wannan mushe din kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu kuɗi ba daga wannan mushe din shine sai suke cewa ya rasulullah nan hasho jifatan ya manzon Allah kana ne mu je mu ɗibi naman mushe mu ce faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma asabtuma min akhikuma antanu min hazihi yake cewa giban da kuka yi ɗazu kuna nan kuna cin naman ɗan uwanku ya yi wannan mushe ɗin wari a duba gani irin wannan irin wannan hadisin mai jijjigawa watan ya yi sauƙi mutum ya ce mushe da ya giban ɗan uwansa mumin to alhali kuma mutum ba zai taɓa cin naman mushe ba da warinsa to tunda ko ba zai taɓa yin haka ba ya kamata ya nisance giban ɗan uwansa kinan su wannan mutanen guda biyu ɗayan na saurara ne ɗayan kuma yana bayani ɗayan yana giba ne ɗayan kuma yana sauraren giba ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya nuna cewa su biyun duka suna cikin zunubi su biyun duka abin da suka aikata yake cewa ma asabtu ma bai ce ma asabta ba ga dan uwan abin da kuka aikata ko biyu ko biyu dangane da dan uwanku mumini ya yi wannan mushen wari kinan fajama a huma ma anna ahadahuma kana qa'ilan wal akhar mustami' yanzu Allah ya maida su abu guda ta da cewa ɗayan shi ya kasance yana giba ɗayan na saurara wanda yake nuna mana kenan sauraron giba shi ma misdaki ne daga cikin masadiq na giba idan mutum ya kasance yana sauraron giba to kamar shi yake aikata giba ɗin abu guda ne saboda kenan shi kuma wanda yake sauraron giba yana da haloli daban-daban al misali wa huwa imma la yasurru bi istima'iha kuma ya kasance shi baya bai jin daɗi dangane da giban da ake na yi bai nan ga jin daɗin sauraron da yake nuna yi illa annahu la yankiru habil lisan sai dai cewa shi ba zai ce ba a bari ya ce jama'a ku bar wannan abin da kuke giba ne bai da kyawu wala ya karahuha bil ƙalb hakanan kuma zuciyan shi bai kin wannan giba din au ya surru wa yafrah bi ko kuma yana horin ciki yana jin daɗi lokacin da yake sauraron wannan giba din illa annan nifaqa wa tazahuda hamalahu ala adam tasdiq sai dai munafinci da kuma gwada cewa shi bawan Allah ne mai gudun duniya su ne suka ingiza shi ya zamanto ya kasa gaskata haka warubama mana mana ha riya'an wata zahudan wani lokaci kuma zai iya hana ma ya ce ana giba ya hana amma ya yi ne saboda mai saboda riya saboda a cewa ne na gudun duniya Ma a kaunihi mushtahiyan laha bi qalbihi alhali shi yana son wannan giba din a cikin zuciyar shi ka kenan wani lokaci mutum zai saurari giba bai son wannan giba din da ake bai nuna horin cikin shi kan wannan ba amma lokaci guda kuma bai ce a bari ba hakanan kuma zuciyar shi bata ƙi haka ba saboda haka sai ya gwada kaman bai gaskata ba amma saboda ya kara jin abin da mutum yake gayawa ne na aibin wannan mumini ɗin saboda munafinci ne kuma saboda ya nuna cewa shi bawan Allah ne mai gudun duniya sai ce shi bai gaskata a cewa na ya kaza don a ƙara ba shi bayanai shi ma wannan giba ne wani lokaci kuma zai nuna shi bai ji daɗin haka ba amma ya hana amma hanin da yake yi yana yi ne saboda riya a ce shi bawan Allah ne bai son giba haka duk wannan muna iya ganin tarkuna ne na shaidan duk wannan makarce-makarce ne na shaidan wanda yake sa a cikin zuciyar mutum ya zamanto ya yi wasu takhayyulat ya sawala ma kansa wasu abubuwa yana ganin ba zunubi ne alali zunubi ne ya hita daga cikin giba ya shiga cikin riya ko kuma ya hita daga cikin giba ya shiga cikin munafinci ko kuma ya hita daga cikin giba ya shiga cikin son gwada kan shi kan cewa shi ma'abocin gudun duniya ne alhali ba haka ba وربما توصل بالحيل المرغبة للمغتاب في زيادة الغيبة wani lokaci kuma zai amfani da wasu hanyoyi ma na dubaru ya rika gaya wasu manganu saboda ya kwaɗe shi ya gaya mai giba ɗin aksar fa aksar shi ma duk wannan mistaki ne na masadik in giba idan mutum na aiwatar da su ba shakku kan cewa lallai yana giba ne kuma wannan ya haramta saboda haka za mu takaitu da waɗannan bayanai da kuma wannan misalsalai wanda muka bayyana saboda karancin lokaci dangane da abin da ya shahi giba wani yana da muhimmanci kasance mutum ya san su kamar da muka ce yana bukatan basira yana bukatan taufiki na Allah subhanahu wataala domin zamanta mutum ya kauce ma kaidi da kuma makirci na shida. wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin